يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم Wa wa bara ya الله وبركاته يا جماعة المسلمين بركة A daidai wannan lokaci domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shi ne darasi na talatin da biyar kuma yau in Allah ya zo za mu hara farkon darasi na talatin da shida darasinmu na talatin da biyar mun tattauna shi ne a ƙarƙashin gabar da al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yayi bayanin cewa wa qilla min an-nazar fil ka karamta bincike game da sha'anin harka taurari ko ilimin taurari illa ma tasta'inu bihi ala mawaqiti salah sai abin da kake neman taimako game da shi dangane da sha'anin lokutan sallah walaha amma siwa zalika don abin da ba haka ba ka kau da kanka daga gare shi fa innahu yad'u ila zandaka yana yin kira ne zuwa ga zindiƙanci ilimin taurari yana sa ma'abuci na ya zama zindiki kuma yana sa waɗanda yake ma bayani iza suka hanyar komawa zindikai. To sai darasinmu na talatin da shida, wanda za mu gabatar yau in Allah ya so. malam ya fara yana cewa wa iyaka wan nazara fil kalami ka shedinka dangane da yin bincike ga ilmul kalami ilimin falsafa wal julusa ila ashabil kalami da zama ga ma'abuta ilmul kalam wanda su ne ma'abuta falsafa abin da ya kamata kai matsayinka na musulmi ka sani yana waje ba gare ka yin aiki da alkur'ani da sunna da kuma abin da magabata nagari suke a kansa na aƙida da aiki da kuma hanyar da suke a kanta haza huwa manhaj salim wannan ita ce hanya wadda Allah mu lahiya babu illa gare ta babu aibi gare ta wa man taraka manhaj salaf salih wanda far hanyar magabata na gari na kirki bil i'tiqad ga abin da ya shahi aqida wa fi ghairihi da abin da ba ƙida ba wa dhahaba ma'a ulama'il kalami yatta tare da malaman falsafa الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق waɗanda ke tabbatar da aƙida ko aƙidodinsu ta hanyar shika-shikan mantiki ilimin falsafa kenan. Da duk wanda ya haka ya kauce ya kuskure ma abin da shi a daidai kuma shi a tsawaba. Abin an ka aza maka shi ne ka bi alƙur'ani ka bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka bi magabata bisa ga abinda suka fassara ka bi fassara ta magabata da kuma aikin magabata salafuna salih al-imam shafi'i Allah shi mishi rahama yana cewa ya waɗi magana ta hikima game da alil kalam malaman falsafa ya ce to idan har kun su ku ɗauki kabar da bino ku buge su da takalmi A ta yawo da su cikin ƙabilu ana cewa wanga shi an sakamakon wanda duk ya kau da kai daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bi hanyar ma'abuta falsafa wannan ya nuna mana kenan magabata suna yi muna hajjaraka game da biyan hanyar falsafa ko game da biyan malaman falsafa ke sa malam ya ja hankalin mu yi mana gargaɗi cewa waljulusa ila abil kalam ka ya hattara da zama tare da malaman falsafa ka yi hattara daga neman ilimi na falsafa da bincike game da ilimin falsafa kada ka bari abin ya zama ma fitina a fitine ka da shi ka dawo ka san shi kana kuri da shiya ka bayi hattara da zama su tare da malamai na falsafa ka zauna da malaman hadisi ka zauna da mabuta ilimi kada ka zauna tare da malaman falsafa don kada su yi tasiri a kanka wannan kuma in ka zauna tare da su to zama tare da su ko zai yi tasiri in ka zauna tare da su to za su kyamata sheka game da ilimi na alkur'ani da kuma ilimin sanar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa mujalasatul ashrar zama tare da ashrarun mutane tu'assiru ala aljalis tana yin tasiri ga abokin zama idan ka zauna tare da mutanen banza to wannan zaman zai tasiri gare ka saboda haka ولهذا سبود هكا شبه صلى الله عليه وآله وسلم الجليس الصالح saboda haka ne annabi ya sifanta abokin zama na gari abokin zama na kirki abokin zama na kwarai da mi manza Allah ya sifanta shi bi da mutumin da ke sai da turare abokin kwarai ya yi kama da mai sai da turare alaihi wa الله wa sallam, ba maza Allah tsira da abinci Allah su tabbata gare su ya ce, Ba hamilul miski mai sai da turare in ma ayyuhu ziyaka ko dai ya ‘yan ma kalma an yaka yani yubiyaka min miski ya ɗan ɗiban ma turarin nashi ‘yan ma, wa in ma an tabta aminu ko kuma a'a mai turare ya taho, bai ‘yan maka ba sai ka sa kuɗinka ka tsaye. wa in ma an taji da min horiyan ba, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa aboki na kwarai ya yi kama da mai sai da turare ko dai mai sai da turare ya ɗiba ‘yan ma ko ka sa kuɗinka ka saye ko in ya wuce ka ji ƙamshi kaga ɗaya daga cikin waɗanda abubuwa guda uku duka ko wani abu ne wanda la mahalata ko dai ka saye ko ya yamma ko ka ji kamshi kaga duk wanda ya waru cikin su dai shi kamshi sai ka shi ai muddata julusi gwargwadon zaman da za ka yi inda hu a wuri ne in kana zaune tare da mai turare babu makawa sai da ɗaya daga cikin abubuwan ga guda uku sun haru wa in ma ya yamma wa in ma ka tsaye? wa in ma ka ji kamshi wa shabbaha aljalis as-su'a sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta mugun aboki binafikil kiri da mai busa zuga zugi in ka zo makera za a yi makira kana ganin yanda yaron makeri yake busa masa wuta da wannan zuga zugi din shi kuma mugu aboki ya yi kama da mai busa zuga zugi in ma ya harika ya baka ko dai ya kone matuwa idan ka zauna tare da mai busa zuga zugi a makera ko dai ya kone masu ha wa in ma an ta ji minhu biha ko kuma ka tashi kana kauri saboda ka zama abokin mai zuga zugi ya yi ta zugar wuta ko da za ka tashi kana kauri na wuta wanga shi a misalin aboki na kwarai da mugun aboki don haka malaman falsafa suna daga cikin miyagun abokai kada ka zauna tare da suwa maɓannata ne suna ɓata maka aƙidarka suna sa ka ƙyamar alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ka bi abokai na ƙwarai ka bi abokai na gari ka da abokai na kirki masu maka dalili akan bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ci gaba yana cewa wa alayka bil asari ina umarninka da biyar asar menene asar ai al ahadith ina umarninka da biyar hadisai ingantattu waɗanda sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ka zama cikin masu musun hadisi in ya tabbata kada ka zama cikin masu suka hadisi in ya tabbata kada ka zama cikin masu ganin masu aiki da hadisi ba daidai suke ba wa iyahu fas'alu ka tambayi ma'abuta hadisi ka tambayi su sun san rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun san sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun san sifa aure irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun san sifa ta sallah irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun san irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi aikin hajji Allah ya bashi ƙaruwa ta haihuwa ‘ya'ya har guda bakwai sun san yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi. A takaice masana hadisi sun san rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun san ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun san umarni na maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ka bi malama hadisi kuma ka tambaye su abinda baka sani ba su karanta sheka wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki wani ɗaya. daga cikin sahabbansa a wajen wata bukata sai wanda sahabin nashi ya je sai janaba ta kama shi kuma babu ruwa sai zo ya yi birkiɗa ga ƙasa wadda dabba ta birkiɗa sai sallah sai doyin ba zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wanda yayi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga shiryarwa da karantarwa yake masa inna ma ya ka, kawai ya ishe ka ah, ka sanya hannuwanka haka ta annabi ya aza hannuwa ne tawuna ne bisa ga ƙasa sau guda yace sannan ka ɗauki hannun dama a hannun hagu tayinka na hagu ka shawa da na dama daban tayinka ka shawa mai shi sannan da huskarka wannan so ya ishe ka kaga kenan alkafu wal wajhu ko al kaffaini wal wajh shikenan kaga babu wata wahala wanda yake yayi birkida kuma ga shi an karanta shi hanya mai sauki kaga ashe shi ya san bin hadisan manzon Allah bin shiryar manzon Allah akwai sauki akwai sauƙaƙawa babu wahala tare da koyarwar wannan babban manzo annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alil ma buda hadisi alaika a bi ma'ana ka lizimci malamai masana hadisi kamar wanda zuwa cikin fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu Allah ta'ala ya ce, Ta wannan kenan, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunnarsa akwai alheri a cikinta, sunnarsa akwai hutawa a cikinta, sunnarsa binta akwai zama lahiya. don haka wa iyahum fas'al wa iyahum fas'al ka tambaye su malamai masana hadisi ka tambaye su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'un fadli kuma ka zo ka zauna tare da suwa ga Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum ku yi ma kanku ku yi ta kanku la yadurrukum man dalla idza idan kuka shiryar kuka waɗa ma mutane gaskiya ta Allah to duk wanda ya bace bayan ya san gaskiyar Allah ba zai cutar da ku ba dama hatta shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda Allah ya ce mashi in alaika illa albala ba abin da yake a ka kwace iyar da sako kaga wa ma anta bi hadil ummi an dalalatihim Allah ya shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance mai shiryar da waɗanda yake marasa sani ba akan ɓannar da suke a kanta. iyaka shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ida sakon Allah fala'allaka baqi'un nafsaka fala'allaka baqi'un nafsaka alama za ka halaka kanka in lam yu'minu bi hadha al-hadisi idan ba su yi imani da wannan labarin da kike ba su ba na alƙur'ani asafa don dai bakin ciki halar za ka kashe kanka kaga Allah yana tausayawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halama za ka kashe kanka don ba su yi imani da alkur'ani ba don ɗaya bakin ciki aya ta can wani wuri kuma Allah ta'ala ya ce in alaika illa albalaq wa ma rasul illa al-balagul mubin babu abin da yake ga manzo kwace iyar da sako bayyane abin da yake ga manzo ya da sako kawai shi ke nan shirya kuma tana a hannun Allah kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fas'alu ala zikri ku abu ta sani in jumla ta alamon in ba ku sani ba ma'ana ta ilimi na daga cikin ahlul kitabi waɗanda suke daidaitattu <coughs> kan hanyar Allah da ta ilimi na wannan al'umma waɗanda su ne za a tamba ba cewa an kai ka tambayi kowa ba a'a ma abuta ilimi ya kace ka tamba malam mai ahadari abdurrahman ahadari Allah shi mishi rahama yana cewa wa tsalar ulama shi tambayi malamai wa biya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ya tambayi malamai shi mutum musulmi ya yi koyi da masu bin sunan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in za ka tambaya cewa an kai ka tambayi malamai na sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ne kenan aka ce wata wa ma'ahun fajlis wa minhum faqbis kaza faqtabis ka zauna tare da suwa ka tosano daga gare su Allah mabuwayi mai girma yake wa idza ra'aita alladhina yahuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu masu yin izgili da addinin Allah ba a aridu anhu ba a aridu anhu ka kau da kanka daga masu yin izgili da addinin Allah kau da kanka kakka shiga cikin masu izgili da addinin Allah kauce musu ƙaurace musu kada ka zauna tare da suwa hatta ya hodo bi hadisin gairi har sai sun shiga cikin wani labarin da ba izgili da addini ba wa in ma yunsi yannaka shaidan idan har shaidan ya mantar da kai ka zauna tare da masu izgili ga addinin Allah masu ingili da alamomin addini fala a da zikra kada ka sake zaunawa tare da suwa bayan katuna. fala ta ka'udu kada ka sake zaunawa da zikra bayan katuna. ma'al ma zalimin tare da azalumai, masu addinin Allah injili kada ka zauna tare da su ka kau da kanka daga gare su kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka nuni da cewa kada ka zauna tare da masu iskili ga addinin Allah ba wai sai ka rai ba za ka samu daga cikin musulmi akwai masu iskili ga addinin Allah shi mujaddadi dan ta gama da Allah bi ya yi bayani a cikin littafinsa nurul albab ce akwai masu yin izgili da addinin Allah za ka ga wani ‘yan uwa sai ta sa hijabi, kila ma ta sa niƙabi, sai yana son ya yi suka a kan hijabinta ko niƙabinta. Wannan izgili ne ga addinin Allah, ko ya bar gebe, ka zo don kai mai izgili a kan gebe, ba da shi kake ba, izgili ne ga addinin Allah, ko ya sa wando ne rabin abu ka dawo kana suka ta ba shi kaka suka ba, kana injili ne ga addinin Allah za ka duk wani abu wanda yake na addini na alama addini ka so ka yi suka ga mai wannan aiki to ba shi kake suka ba addinin Allah kake suka jaddadi ya kai matuƙa wurin bayani a cikin lindayensa na nurul albab menene ma'anar nurul albab hasken masu hankula ka gani ko da haka ka to ka ga yana alwala lokacin sanyi ku kyale shi shi ne kowa zuwa addini ko bar shi sanyi ya kamai kayan zuli ga addinin Allah ba da shi kai zuli ba kaga za ka ga wani yana ganin masu sharan masallaci waɗannan aikin da suke a kai ne ba wani aiki ne na gari ba wai ma har su kasance kai yana shan matan su da shi ma ba da su yake ba in na yake da addinin Allah Ni ya damuwa dai a share masallaci in an share masallaci an tsaftace shi to ya shiga damuwa don me za su yi share masallaci wanda aiki na mai kyau samarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azabin su ga wanga aiki su gode ma Allah muna yi musu addu'a ubangiji Allah ya karɓa musu akwai wani bawan Allah ko ta boyar Allah da tarrasu ko yarrasu dana sharar masallaci ko yana sharar masallaci a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yayi tambaya ina yake ko ina take sai aka ce ai ya rasu ko aka ce ta rasu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce me yasa ba ku sanar da ni ba to yanzu ku nuna mini inda kabarinsa yake sai jagoranci babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kai shi wurin kabare sai annabi mai sallah bayan annabi ya yi sallah ga kabarin mai sharan masallaci saboda irin matsayin da aka mai sharan masallaci da ladar da aikin a cikin aikin sharan masallaci sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna hadhihi al-qubur mamlu'atu zulma waɗanda kaburburra suna cike da duhu makabartar da da annabi ya zo yayi sallah ga wanda mai share masallaci yake ba inna allaha yunawiruha bi salati amma Allah ta'ala zai haskaka musu waɗannan abubuwan nasu a dalilin sallar da na yi gare su. Kaga, kai baka ɗauki mai share masallaci da muhimmanci ba, hamma kana son ka yi izgili a kai ne, amma ga irin matsayi ne. Da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam ya bayyana haka kuma akwai masu izgili ga masu kiran sallah ya ga wani na kiran sallah sai ya kama tsarguwa dai a don dai ya bari kaga nan ma mi abbata dai ka ai kiran sallah to duk abin da yake alama ce ta addinin Allah kada ka sa wasa ko wargiya ciki a kai ta kanka kai kafa-kafa. kai haddara kada ka je wa kanka cikin halaka wala tulqu bi aydikum ila tahluka to ka ga da yin ga addinin Allah ka bari da shi ka kauce mai sai ya dawo ga maganar da ba yin ga addinin Allah ba in kuwa har ɗan ya manta sheka ka zauna tare da shiya kan tuna yana izini ga addinin Allah Ta shi maza maza ba shi wuri a rabu da shiya yana bisa ga hanya ta halaka wa qala subhana Allah madaukakin sarki yace wa qad nazzala alaykum bil kitabi an saukar maku a cikin littafin alqur'ani an idza sami'tum ayati llah an saukar da bayani a cikin littaye cewa tsoha idan suka ji ayoyin Allah yi kufaru biya suna kayan ma ayoyin Allah wa yustahza'u biya suna izgili da ayoyin Allah fala taqudu ma'ahum kada ku zauna tare da suwa masu kayan ma ayoyin Allah masu ingili da ayoyin Allah kada ku zauna tare da suwa hatta ya wuru bi hadisin gairi a sai sun shiga a cikin wata maganar da ba ka firce ma Allah ba ba ka firce ma maganar Allah ba ba izgili da addinin Allah ba innakum idan kuwa kuka zauna tare da suwa idan a wannan lokaci mislohom kun zama kwatankwacinsu. Iza jalar tumuhun, idan kuka zauna tare da masu yin iskili ga addinin Allah, innakum idan mislohom yanzu kun zama irinsu, kun zama daidai da suwa. Falyazaril insan, mutum ya yi hattara, mutum ya yi sauna, min mujalasati ahli shar da zama da ma'abuta sharri wa ulama'i dalal da maluma na bata miyagun malamai waliyulazim yalzimci mujalasat waliyulazim yalzimci mujalasatu ahli ilm zama da ma'abuta ilimi ahlul aqidati sahiha ma'abuta aqida ingantacca wa ahlul manhaj salim waɗanda suke akan tafarki daidaitacce wanda yake tsirarren tafarki ma'ana hanya ta gari rijalisuhum ya zauna tare da suwa wa kuma idan ya zauna tare da suwa kaga zai samu fa'ida zai amfana in ka zauna da mutane na gari sai ka samu fa'ida ka samu amfani ka samu cin nasara idan ka zauna da miyagun mutane sai su je sai su cikin jidali su je waka cikin halaka <clears throat> wala ka sani annahu ma ubidallah ka san wani al'amari yake ba a taɓa bauta ma Allah ba bishai da wani abu al khawf misalin jin tsoron Allah ka zama kana mai jin tsoron Allah al khawf min Allah subhana irin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa dariqil khawfi hanyar da ake bi ta jin tsoron Allah wal huzni da kuma ainihin samun damuwa ko nuna damuwa wa shafaqat da tausayi wal haya da kunya min Allah ka dawo kana jin kunyar Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> ka zama mai jin kunyar Allah idan kana yin ibada to ibadan nan taka za ta haɗu akan abubuwa guda uku na ɗaya ka zama kana mai jin tsoron Allah na biyu kana mai fatar samun rahamar Allah na uku kana mai son Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai zama a ibadar ka ga Allah subhanahu wa ta'ala a ba za ta kasance ibada ba sai ta cika waɗanga al'amurra ka zama alkhawfu min Allah kana jin tsoro daga Allah wa raja'u rahmatillah azza wa jal kana fatan rahmar Allah mabuwayi mai girma kada tsoron da kake ji ya zama tsoro ne kake ji kawai haka zama kayan ki kamna daga rahamar Allah kuma kada fatarka ta zama kana da fata kaga kaman ma kai wartacce kake haka amince ma makircin Allah ko azabar Allah kai zama kana so kawai ga baki kana son Allah kawai ba tare da jin tsoron Allah ba ba tare da fata ramar Allah ba a babu makawa daga waɗanga abubuwa guda uku khawfun wa raja'un wa mahabba kana jin tsoron azabar Allah kana fatar rahmar Allah kana son Allah ta'ala saboda haka ne suka yi bayanin cewa duk wanda ya bauta ma Allah don yana jin tsoro ne kawai to ya rigai ya fice don wannan ita hanya abin nan kawari jawa to kawai babba abin da suke suna bautar Allah don jin tsoro kawai ba tare da nuna fatan rahamar Allah ba wanda ya ka bauta ma Allah kuma don ɗai samun rahama babu jin tsoro shi ya koma ɓangaren murji'awa waɗannan ƙungiyoyin guda biyu dawa da murji'awa kusan kamar duk bamu da su ana saboda wannan hanya ta murji'awa ce waɗanda ba sa jin tsoron Allah kawai su suna bauta ne don fata ga Allah kawai amma su ba sa jin tsoron Allah Allah mabawai mai girma yana cewa abba aminu makarallah Allah e alama sun amince ma makircin Allah la ya manu makar Allah ba masu amince ma makircin Allah illa kamar khasirun sai mutane ya hasararru <clears throat> waɗanda suka tabe wanda ni ya bauta ma Allah saboda so kawai ya koma kuma ɓangaren sufi ko sufaye saboda sufaye suna cewa mu kan muna bauta ma Allah ba za mu bauta ma Allah ba dan dan ma sa ba ma yin bautar Allah don tsammanin samun aljanna kuma ba mu bauta ma Allah don tsoron azaba shi kawai mu muna ainihin bauta ma Allah ne don so ga Allah kawai amma ba mu yin bauta don samun rahama fatanta ko tsoron azaba kaga iyakar hauka nan wagga ita ɗariƙa sufaye wa haza dalalun wannan bata ce Bala budda an ta'budu Allah babu makawa ka bauta ma Allah bil kaufi saboda kana mai jin tsoron azabar Allah war raja'i kana mai fatan ramar Allah wal mahabba kana son Allah ta'ala bin wagga hanya da jin tsoron Allah da nuna fatanka da ƙaunarka da damuwarka da tausayinka da jin kunya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar malam ya ce alaika bil haya'i min Allah ina horonka ka ji kunyar Allah wala haya'u min Allah kunyar Allah Allah ya raka alama asiyati cin kunya Allah kada Allah ya gane ka ga kanan kana aikata sako anta ta tastahi minal makalukin kana jin kunyar talikai ai ya rauka ala saka ka ga wani abu da bai cancanta a kaka ba fa kaifa la min Allah me yasa baka jin kunyar Allah Allah ya raka ala masiya kada ka bari Allah ya gaka akan wani aiki na sako hadha shay'un ajib wannan wani abu ne da ban mamaki min al-insan daga mutum dan adam amma qala Allah ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yace yasafuna minan nasi suna jin kunyar mutane <clears throat> wala yasafuna min Allah ba sa jin kunyar Allah wa huwa ma'akum <clears throat> wa huwa ma'akum alhali shi Allah yana tare da su da iliminsa idh yubayyituna lokacin da wato suke ainihi kunta ma la yarda min alqawl sun boye abinda Allah bai yi da shi na magana ba to Allah yana nan tare da su saboda haka malam yace fa alayka ina horonka an tasahi min Allah awwalan ka ji kunyar Allah farko wa tatajannaba ma'asi ka kaurace masaba ma Allah li'annahu yaraka ma ƙa'ida ce hmm? an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara kuma sha Allah saboda lura da lokaci a daidai wannan gabar darasinmu na yau na ainihin talatin da shidda zai dakata. sha Allah subhanahu wa ta'ala a darasi na gaba wanda shine darasi na talatin da bakwai za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa wa hazara an tajalisa ma'a mai yad'u ila shauki wal mahabba wa mai yakalu ma'an nisa wa tariqil madhhabi fa inna ha'ula'i kulluhum fi dalala wannan gaba in Allah ya yarda a darasi na gaba nan za mu ɗau darasinmu zuwa ga gwargwadon abinda Allah ta'ala ya kaddari mu karanta abinda aka karanta akan sawaba Allah ya ba mu lada kure kuma muna fata da kauna Allah ya gafarta mana ya sha sha cikin zukatan al'umma Allah ya tabbatar da mu akan da'a da biyayya ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbatar da mu akan aqida ingantatta. ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma salafuna as-salih سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك